ganin yadda wasu yankunan Najeriya suka kirkiro tsarin tsaro na yankin da suka kaddamar ya sa haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya kaddamar da ƙungiyar tsaro na yankin arewa. Ƙungiyoyin da suka kaddamar da motoci da jami'an tsaron da za su kula da yadda za a kula da tsaro a arewacin Najeriya ƙarƙashin jagorancin sabuwar ƙungiyar da suka kira shege kafasa sun ce arewa ta fi kowane ɓangaren Najeriya buƙatar tsarin tsaro. Alhaji Nastura Ashir Sharif dai dan kwamitin amintattu ne na haɗakar waɗannan ƙungiyoyi kuma shi yi wa manema labaru ƙarin haske. Ai arewa ita ce e wacce fi cancanta a ce ta samar da ƙungiyoyi na tsaron al'umma da tsaron kai saboda mu yau shekarar mu goma kenan a cikin matsanancin tashin hankali da rashin tsaro a arewacin najeriya abubuwan tun daga boko haram aka dawo maganar wato eh, eh, sata shanu aka zo wannan magana satan mutane aka zo magana kuma ma wasu yan ta'adda ma zuwa kai su kone gari su tarwatsa al'umma aka zo kan titunan mu ba wani titi da yanzu a arewa za ka yi a cikin sa a ce hankalinka a kwance yake daga abuja zuwa kano ko daga abuja zuwa niger ko daga abuja zuwa lakwacha ko daga abuja zuwa nasara amma duk waɗannan guraren ɗiba tara mutane ake rana na tsaka a kwashe mutane a tafi da su sai an biya diya a karɓo su sai muka ce to ai mu mutan arewa mu bi cancanta a ce mun kafa kungiyoyi irin waɗannan na tsaro shine muka ce to muna shi tunanin kafa kungiyar tsaro mai suna shege ka fasa amma wannan kungiya ta yi kama da gasa fa babu maganar gasa a ciki ai wani al'amarin hankalinka baya kaiwa kansa sai an tunasar da kai akan shi amma gwamnati ta haramta nasu ba ku tanan kuma za a haramta naku a to a har yanzu mu ba mu tabbatar da haramcin gwamnati ta fito ta ba da tabbacin cewa ta haramta babu dama ai ba kungiyar amote kun ta kudu maso yammacin Najeriya gwamnoni suka kirkiro ta kuma ta samu goyon bayan kungiyoyi da kuma shugabannin majalisu To shin konan kungiya ta tsarin tsaro a arewacin Najeriya ta samu goyon bayan sarakuna da gwamnonin arewacin wannan ƙasa? Za mu rubuta wa gwamnoninmu takarda ta cewar ga wannan abu mun kafa shi su shigo su karba kamar yadda na inyamu na kasar iraba suka yi na kasar ibo suka yi gwamnonin su karba abun so su ma gwamnonin su su karba sannan su tafi da shi gaban gwamnatin tarayya su nemi kiliyaran a wajen gwamnatin tarayya sannan za mu rubuta wa sarakunan mu saboda muna buƙatar yan banga mafarauta mutane masu shiri wanda aka sani sa da shiri da za su iya tinkara mutum komai makamin da yake hannunsa a kawo su a hada su a cikin wani al'amari ba kwa gudun cewa wannan suna da kuka ba wannan kungiya zai iya jawo mata cikas cikas kamar yaya ba mutum ne yake shiga daji yake kallon cewar shi zai dauko ya zo ya saci wannan ya dauke ne ya tara wannan ba to in shege ya fasa ai shine abin da ake nufi daidai da shi za a yi masa abu daidai suna ganin kamar da waccan takwar kungiya kuke cewa ta ka fasa din ai kowaye yake da wani abu mara kyau to da shi muke tuni dai rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta nisanta kanta akan masaniya game da ita wannan sabuwar kungiya ta tsaro a arewacin wannan kasar da aka kaddamar a kaduna in ji mai magana da yawun rundunar a jihar Kaduna DSP Yakubu Abubakar Sabo. E matsayin rundunar 'yan sanda shine bata san da wannan abun ba domin wurin shiryawa da gabatarwa ba a tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Kaduna ba. don haka ba mu san ko menene ba ko su wane ne kuma mai suke ciki amma a wannan labarin da muka samu za mu bincika ba daga bisani za mu fitar da matsayin mu akan abu. Wasu masana harkokin tsaro dai na ganin sakacin gwamnatin tarayya game da kirkiro kungiyar ta kudu maso yammacin Najeriya ta teku kunne ya haifar da kirkiro kungiyoyin tsaro a wannan ƙasa. Manjo ya hayashin Murabus na cikin masu irin wannan ra'ayi. Mun sa ran gwamnatin tarayya gaba ɗaya ta fito ne kamar yadda aka shiga misali kotu aka ayyana wasu kungiyoyi misali irin na yan shiya din na cewa haramtaccen kungiya ce to gwamnati ta wannan ma ta fito ta yi haka amma duk da bata yi ba kusan shi zai bada karfin kowa ka ya ce shi ma zai fito kan manta su ma kudu maso gabas sun fito da tunanin cewa su ma za su yi to kaga kenan kowane yanki ma nan gaba har kananan hukumomi ma za su ce za su yi wannan abu amma me wannan yake nufi da tsaron kasa to a gaskiya abin da wannan yake nufi shine kawai gwamnati ta gaza akan tsaron kasa shi yasa kowa ke neman mafita yanzu dai abin tsayawa a gani shine yadda gwamnoni da sarakunan arewa za su kalli wannan sabuwar kungiya da kuma matsayin da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta fitar game da ƙungiyar kamar inda ta fitar game da ta kudu maso yammacin wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.